za ki iya gyara gashin ki ta waɗannan hanyoyi guda biyu guda hudu sorry ku matso mata ku ji wasu sirruka ku ji wasu hanyoyi masu sauƙi da ake bi domin a gyara gashi kuna tare da uwanku baban gida s naira wanda aka fi sani da suna likitan mata kamar yadda kuka sani duk lokacin da allah ya bani iko ina duba abubuwan da suka fi daidai da matsalolin mata in kawo wasu kuma hanyoyi da za su iya magance wannan matsala saboda haka kamar yadda aka saba dai kafin nan waɗanda suke buƙatar shiga gurup ɗinmu ko kuma suke neman sayan magungunan mu ko wata tambaya ko wata damuwa ko ba su buƙatar wasu abubuwa da muke yi na makaranta za su iya tuntuɓar mu da lambobi kamar haka 070 63 34 6334 ko 070 6289 6889 ko 0 ko 0701871326 ko kuma ku shiga youtube channel dina domin ganin kalolin kayan da muke saidawa ko kuma ku ga kalolin hanyoyin da muke faɗa yadda ake haɗa magunguna suna nan bila da mun sassaka hanyoyi na warware matsaloli daban-daban a youtube channel mai suna baban gida likitan mata tv ko kuma tiktok s naira likitan mata yawa ko facebook babangida esmera amir tau yan uwa a gurguje ba tare da bata lokaci ba mata na son gashin su ya ƙara tsawo da baki ya kuma daina kakkaryewa hakan ba zai samu ba har sai sun cika kula da gashin su din kasancewar gashi na ƙara wa mace kyau akwai hanyoyi da dama waɗanda idan kika bi su sau da kafa to za su taimaka miki wajen karawa gashin ki tsawo da kuma abanin da bakin shi da kuma walƙiya da kuma ƙarfi ba tare da yawan kakkarewa ba wani abun ban sha'awa su waɗannan hanyoyin kuma waɗannan hanyoyin da zan faɗa muku ba su sauƙi ne masu sauƙi ne da za a iya bi domin a gyara ga kuma waɗannan hanyoyi ba su buƙatar ki kashe kuɗinki hanya ta farko ta farko ki ɗora man kwakwa a wuta sannan sai ki zuba masa man amla daga nan sai ki gauraya sosai idan kin tabbata sun gauraya sai ki sauke daga wuta har haɗin ya huce in ya huce sai ki zuba man man abun nan sai ki zuba man a kwalba sorry idan ki zuba man a kwalba kina shafa wannan haɗin gaskiya wannan haɗin a fatar ki ma fatar ki da kanki duka za su yi cikin sati uku za ki ga sun canza hanya ta biyu ki samu ruwan aloe vera sai ki shafa a abin nan fatar kai da kuma gashi bayan minti ashirin sai ki wanke da ruwan ɗumi shi ma wannan hanya ce mai sauƙi kuma da za ta magance da za ta biya miki bukata sai kuma hanya ta uku man zaitun na sanya gashi ya yi baki taushi da kuma tsawo za ki iya mayar da man zaitun ya zama man kitsonki in ya zama man kitsonki za ki ma iya ki samu buluban din na biredi wannan buluban na biredi ki hasani ya zama da sai kin dan fara lunda kanki da shi ko kuma ki gauraya shi da shi man zaitun wannan boda ta biredi sannan sai hanya ta hudu ki samu ruwan lemun tsami sai ki haɗa shi da kwai da kuma ma amla sai ki shafa ki shafa haɗin a fatar kanki can ga kanki da kuma gashinki ki bar haɗin a kanki har tsawon minti 40 zuwa awa ɗaya sannan ki wanke da ruwan ɗumi za ki iya yin wannan haɗin sau biyu sau uku a wata in allah yadda za ki mun addu'a kuma ki samu albarka naku baban gida likitan mata dakta mai sharewa uwar gida amarya yan mata zawarawa da shi kan shi mai gida hawaye dan Allah daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku tura wasu yan uwa musulmi domin su ƙaru isa